واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا خيت على الحسن العبقا فالورد تضوع بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله نأبون abin godiya da wannan dama da zaure na afirka tv 3 mai albarka wanda ya kawo muku tsare-tsare na kyautata addini da rayuwa allah muke roƙo ya ƙara wannan gidan tv albarka ya ƙara masa yaduwa ya ƙara masa ƙarko ya natar da masu aiki a kansa zuwa ga yin abin da zai amfani mu gaba ɗaya mu da su duniya da lahira bayan haka muna roƙo allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana datarwa ya kara mana basira ya kara mana gane da addinin gane addinin mu ya kara mana ilimin da zai amfani mu duniya da lahira yan uwana musulmi masu kallo a wannan lokaci muna godiya da Allah da ya kaɗaɗa dawo da mu muna dan mu ci gaba da bayani akan abubuwan da suka sami suka shafi damuwoyi da suke fuskantar samari daga cikin damuwoyi da suke fuskantar samari ko in ce uwar damuwoyin ita ce wato kamar yadda muka ya gabata mutum ya zama ko ya yi karatu ko bai yi karatu ba yana zaune babu aikin yi babu shakka samari su ne suke constituting wato suke wato kafa wato adadi mai girma a cikin al'ummomi saboda ainihin adadinsu dinnan ya zama mushkilolinsu suna da matuƙar muhimmanci a lura da su a yaye musu ita ƙarfin da ke cikin samari da nishaɗin da ke cikin samari da ainihin wato wato uh, energy da ke cikin samari idan aka kuskura ba a yada shi ba a yi amfani da shi a yadda ya dace ba zai iya zama matsala a nan gaba kowace al'umma da samaninta take da gadara da samaninta take takama babu wata al'umma da za ta ci gaba matukar ba ta saka damuwar samarin ta ya zama damuwar ta ba <clears throat> ba kuma wata haraka ko wani movement wanda zai watsi da harkar samari ya ci nasara domin su samari su ne 'yan yi ba a saka ba inda suka yi imani da abu to ba sai yanzu ne abubuwa suke da masu rude ya zama cewa saurayi yana gina abinsa akan kuɗi amma al'asulu cikin rayuwar saboda shi ne shi duk abin da imani da shi shi yake baya munafurci to ku samari da nake magana nan da ku ku tsaya akan wannan rayuwar da aka san ku ta in kun imani abu kun imani da shi kenan ba kwa neman kuɗi a kansa don haka ne samari wanda suke ba su da aikin yi sun kasu kashi biyu akwai samari da ba su da aikin yi amma fa ba wai ba su da aikin yi bane dan ba su sami dan ba su yi abin neman aikin yi ba a'a sun yi karatu amma ba su samu aikin yi a wannan lokacin ba akwai kuma samari wanda ike ba su yi karatu ba samson ba su yi karatu ba su ma suna nan kuma wa'annan babbar muskila ta farko ta gamawa da muskilolin rashin aiki a rayuwar samari ta gina a kan a gama da ainihin wato a ce dukkan samari an yi kokari sun zama masu ilimi idan suka zama masu ilimi an kashe mushkila wato 45 daga cikin muskilolin samari kama an gama da ita kenan domin kuwa ainihin a cikin duniya ta musulunci da kuma larabawa ƙididdiga ta nuna cewa ainihin adadi percentage na wa'anda ba su da karatu 45-44 cikin 100 yana cikin samari kuma samari da maza da mata don haka ne wato miliyan 44 nan na mata ne zalla 25 kuma na samari maza kaga a nan idan aka yi kokari kowa ya yi karatu idan aka yi kokari kowa ya san abin da yake a rayuwa to an rage babbar muskila sannan a nan abin da ke so mu gane akwai kamar da ya gabata saurayi wanda yake bai san komai bai iya karatu ba akwai kuma wanda ya karatu to ana magana da wanda ya karatu ma tukunna misali ka je ka karanta wani abu a jami'a to ya kamata kamar yadda na ga yanzu wasu jami'o'i insha Allah sun kawo entrepreneurship studies da ake bayarwa a jami'o'i dan akwai maka sana'o'i wani da muhimmanci don ba lalle ba ne aikin white collar job isamu cewa aikin office kuma kai saurayi da kai karatu ya kamata ka sani cewa an baka karatun nan kuma za ka iya an baka karatu saboda kana da basira za ka iya kirkirar wani abu na kai ma ka ba wani aiki ma maimakon kai ka je kana neman aiki na haka ne ya zama lalle ya zama wajibi duk al'ummar da take so ta ci gaba ya zama cewa an lura da ilimin samari domin da aka yi lura da ilimin samari wannan shine ainihin dan ba na farko na kashe damuwar ainihin wato a da take fuskantar samari shi rashin aiki yana daga cikin damuwoyi wanda yake na tattalin arziki kamar yadda yake damuwa ce ta kan kan mutum kamar yadda yake damuwa ce ta ainihin zamantakewa kamar yadda yake damuwa ce ta ma zaman lafiya ta security kamar yadda yake damuwa ce ta ainihin kuma sha'anin siyasa ma idan ya zama samari ba su da aikin yi na farko suna da namuwa a kansu wasu akan rashin aiki wani akan rashin aiki ba zai iya zuwa ya kashe kansa Allah ya tsare mu wani zai iya kawo mashakil da muskiloyi a unguwarsu wani zai iya zama matsala dan fashi ko barawo a garinsu wani zai iya zama za su ita hayaniyan ma da mulki wato shugabanci zai gagara na haka ne ya zama lalle lalle ya zama dole a lura da wannan rayuwa ta samari a lura da su because samarin da ake amfani da su ba ba shari'a ta farko bane wato ba ba ba juz'i na farko bane da muka bayani na masu karatu juz'i na biyu da marasa karatu marasa karatu su ne ake amfani da su wajen yin abubuwa da ba sa tunani mai kyau ba sa tunani mai kyau haka ya zama lodi ya zama wajibi al'umma ta tashi wajen faɗakar da cewa samari kuma da yake karatu ana iya sa a kowane lokaci a iya kafa azuzuwa daban-daban na yaƙi da jahilci za a iya kafa azuzuwa daban-daban na koyawa mutane sana'o'i maza da mata idan aka yi empowering auto idan aka ba mutane sana'a mata da maza abubuwa za su yi sauƙi talauci za a kore shi da haka ne ya zama wajibi a ya zama haka sannan rashin aikin yi iya da tasirin da ike yi mara kyau a kan rayuwar mutum ma a kan rayuwar mutum ta jikinsa za ka sami da yawa daga cikin wanda ba su da aikin yi suna da irin suna ganin kan su ba komai da su shirme ne masu ba da amfani kawai wani ma zai cewa kai shi ba shi da amfani ma bari ya kashe kansa ma shi yafi kamar yadda muka kamar da ya gabata za su ji su ba su cancanci ma ci gaba ba domin wannan su ne zaka samu ainihin wato damuwa ta mamaye su tashin hankali ya mamaye su sannan wani lokacin tunaninsu mana hankali iya zama ƙasa da tunanin sauran mutane sannan ita shi rashin aiki yana ainihin danne ci gaban jikin ɗan adam ma game da samari misali wanda ba su taɓa yin wani abu na wato wanda suke fara tasowa ke ne zama cewa ba su da aikin yi domin za ka samu damuwa tuntuntuni da rashin tabbas tana karuwa a rayuwarsu shi za ka gani wannan halin da suke ciki ya ba da wata ya ba da sunkuyan abin da ake bukata na ci gaba da rayuwa za ka gani duk wanda yana duk saboda da yana take tashi yana girma a wata ran zai ji shanani ya aure to ya zama shi yana gani ba shi da wani amfani shi ba aiki yake ba shi ba shi da kuɗi shi ba shi da sai dai a bashi sai ga ma ba ranar da zai iya aure kaga wannan jin cewa ba zai iya aure ba inda ba zai iya ci da matar ba balle a ci kuma a lura da tarbiyyar yara wannan duka yana ƙara damuwa ta zama ta kumawa iyalai sannan wanda suke basu da addini samarin da basu da addini sai kai su ga shan giya ko a shaye-shaye abin da zai ganin kawai ya cire masu wannan damuwar ko kuma kai an samu ma wanda yake percentage kamar 69 wanda suke kokarin su kashe kansu ma saboda me saboda ainihin wato sun rasa ainihin wato abin da suke tunani a rayuwa wannan wannan wannan binciken bincike ne wanda yake na abin da ya shafi ilimin rayuwar yau da kullum ta dan adam da haka ne wannan bayani da nake yi ina bayani akan yadda malamai suka yi bayanin sa a duniyance wato a duniyar ilimi cewa 69 daga cikin percentage na, na, na, na, samari suna da matsalar wasu suna da tunanin masa kashe kan saboda masu da aikin yi don haka ne yana daga cikin ainihin kuma damuwar rashin aiki ƙaura mutum da iya ƙaura ya ce ne garinsu ko ya bar kasarsu ya bar garinsu ko ya bar local government ɗinsu ko ya bar jiharsu ko ya bar kasarsu ma gabaki daya wani ma ya bar ma nahiyar da yake ciki misali dan afirka kamar da muke gani kullum a labaru ana ɗebo su da yan afirka da wasu da suna ana tafiya ta su wannan baharum da ake faɗa mediterranean din nan wanda suna zuwa su halaka wasu su sha haka kuma gobe za ka ga wasu kuma tasowa suka wannan saboda rashin aiki ne rashin aiki ne ke kawo wannan abin saboda kaga mushkila ce wanda inda wannan samarin sun zauna a kasashen su za a amfana da wannan tsakar wannan energy wannan wannan wannan wannan makamashin da suke tare da shi na karfi za a amfani da shi a kasar su na haka ne ya zama lalle wannan kuma lalle hukuma kadai ba da hukuma da masu hannu da shuni ya kamata su haɗa ƙarfi da ƙarfi su amfana da al'umma a wannan da wannan shi ne nake kiran cewa kar mutum ya rera kansa komai kankanta abu ka ja mutane su amfana da kai kar ka zama mai bakin ciki mai dama domin idan matsalar ta matsalu ta zama matsala kan ba za ta zama Allah ya tsare mu sai suka sun bar gari sun bar abin da saboda haka kaga abu ya zama ba kyau kenan kuma ita wato ah, shi rashin aiki shi ne sababi na farko wajen talauci da bukata na haka musulunci ya kira ainihin wato cewa a aiki ya gabata a yi bayani cewa ya cikin asari cewa allah ta'ala a baya son mutumin da ba shi da aikin yi da haka musulunci baya son mutum ya zauna ba shi da aikin yi baya son mutum ya zauna bai san abin da zai yi ba har ka sa alikita take alikita take saboda haka wannan kaɗan daga cikin damoyi wanda ainihin wato rashin aiki yake jawowa sannan idan mun dawo daga hutu ana namun lokaci rabin lokaci yayi a mun dawo za mu yi bayanin daliloli ne kokarin kuma ba da bayani akan wato halli solution waraka daga wannan damuwar allah ta'ala ya samu dace والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنى